Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 25 ga watan Afrilun shekarar 2018 a kan mitoci 16, 25 A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lardaniya da alfa rediyo na birnin kuma sun gana. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makiri ne tare da mahmud lalo muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi to bayan kun gama jin labarai za ku ji zargin da jam'iyyun adawa a jihar neja suke yi wa shugaban karamin hukumar wushishi da yin rufa-rufa a kan zababben kansila da ya mutu tun cikin watan nuwamban bara haka kuma sarfila hashim gumal na tafi da maimacin shirin ciki da gaskiya muna kuma ɗauke da sharhin jaridun ƙasar kamaru da sakonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum a yau laraba kotun kolin amurka za ta saurari muhawara kan ko shugaba donald trump zai iya takaita shigar matafiya cikin amurka waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe waɗanda mafiya yawansu na musulmi ne ƙasashe sun hada da iran libya korea ta arewa syria venezuela somalia da kuma yamal tun bayan da ya hau kan karagar mulki trump ya fitar da tsare-tsarensa na shige da fice a ƙasar matakai biyu da ya ɗauka kan haka na baya-bayan nan an aiwatar da su ne a mataki na wucin gadi yayin da mataki na karshen nan aka aiwatar da shi wato a mataki na wanda ba zai kare ba jihar hawaii da ƙungiyar musulmin jihar da wasu mutane uku ne suka shigar da ƙara ana kuma sa ran za su gabatar da bahasinsu wanda zai yi kalubalanci matakin haramta wasu 'yan kasashen waje shiga amurka a matsayin wani mataki na nuna wariya ga al'ummar musulmi sannan za su nuna cewa shugaba trump ya wuce gona da iri a harkokin shige da fice a ɗaya bangaren kuma ana sa ran lauyoyin gwamnati za su nuna cewa shugaban yana da hurumin ɗaukan wannan mataki kan shige da fice a ƙasar ta amurka to har ila yau a amurkan wani alkalin kotun tarayya a nan amurkan ya ba gwamnatin shugaba trump umarnin ta samar da kariya ga wasu bakin haure 800 da suka shigo kasar nan tun suna 'yan ƙanana waɗanda aka fi sani da dreamers a turance a wani mataki na shure shirin da shugaba trump yake sanya aiwatar na kawo ƙarshen shirin da ake kira daka a takaice wanda shi ba da dama bakin hauren suke zuna amurka ba tare da takaddun izinin zama ba alkali john bates ya kuma umarci hukumar tsaron cikin gidan amurka ta homeland security da ta karbi takaddun sabbin masu son shigowa amurka a ƙarƙashin wannan shiri a karan farko tun bayan da aka samar da dokar a shekarar 2012 alkalin ya ce yunkurin da gwamnatin trump ke yi na soke wannan shiri na daka ya saba wa doka amma a baya ya ba su kwanaki 90 da su gabatar da wata kwakwarar hujja kan dalilinsu na son su soke wannan shiri amma har yanzu ba su gabatar da wata hujja ba shugabannin amurka da faransa sun yi kira da a faɗaɗa matsayin da aka cimma da iran amma kuma yayin da suke magana da manema labarai a jiya talata shugaba donald trump bai nuna wata alama da ta nuna cewa amurka za ta janye daga matsayin da aka cimma da hukumomin tehran ba kan shirinsu na mallakar makamashin nukiliya shugaban faransa emmanuel macron ya ce bai san matakin da shugaba trump zai ɗauka kan wannan matsaya ta haɗin gwiwa ba yana mai nuni da wa'adin da zai kare a wata mai zuwa kan sabunta matsayar cirewa iran takunkumi waɗanda aka saka mata domin a ci gaba da raya matsayar haɗin gwiwar da aka cimma wacce ake kira joint comprehensive plan of action a turance ko kuma jcpoa a takaice emmanuel and myself have discussed the fact that we don't want to give iran Shugaba Trump ce ni da Emmanuel Macron mun tattauna cewa ba za mu ba Iran wata damar yin walwala ba a yankin Mediterranean musamman idan aka yi la'akari da cewa muke da karfin da karfin faɗa aji a jiya talata shugaba trump ya kakkausar suka akan wannan shiri inda ya kwatanta shi a matsayin hauka kuma abin dariya wanda tun asali ya ce bai kamata a yi shi ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ziyarar mako guda da ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ke yi a birnin new york domin kare shirin nukiliya na iran da wasu tsare-tsaren gwamnatinsu a yankinsu ta haifar da wata zanga-zanga daga wata kungiyar iraniyawa mazauna amurka Dumbin magoya bayan wata kungiya da ake kira Organization of Iranian American Communities ko kuma OIAC a takaice suka shiga wannan zanga-zanga a ranar Litinin wacce ta wakana a tsallaken titin ofishin hulɗa da ƙasashen waje na birnin New York wanda yake karɓar bakuncin Zarif yayin da suke tattaunawa kan matsayin da aka cimma da Iran a shekarar 2015 da kuma hulɗar Amurka da Iran ɗin. matsayar da koriya ta arewa ta sanar ta cewa za ta jingine shirinta na mallakar makaman nukiliya da gwajin makamai masu linzami na ci gaba da jefa shakku da fatan alheri a zukatan masu fashin baki waɗanda ke nazarin sanarwar da shugaba kim jong un ya yi na kwance da mara shirinsa na mallakar makamin nukiliya wannan sanarwa ta fito ne a ranar juma'a yayin da koriya ta arewa da makwabciyarta ta kudu suke shirin yin wani taron koli wanda ake sara za a yi nan da mako guda a ƙauyen Pomunjom da ke kan iyakar ƙasashen biyu bayan da Mike Pompeo wanda aka zaɓa zai riƙe mukamin sakatar harkokin wajen Amurka ya gana da shugaba Kim gabanin wani taron koli da za a yi da shugaba Trump a ƙarshen watan Mayu ko kuma da farkon watan Yuni. Sai dai a lokaci guda masu sharhi sun yi marhaban da sanarwar ta shugaba Kim. mahmud lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla jam'iyyun adawa a jihar Nijar Najeriya sun zargi shugaban karamin hukumar wushishi Alhaji Bashir Umar Mai Shanu da bijirewa tsarin demokradiyya. Ga dai Mustapha Nasiru ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Jam'iyyun adawa a jihar Niger Najeriya sun zargi shugaban karamar hukumar Wushishi mai suna Alhaji Bashir Umar Mai Shanu da yin rufa-rufa a kan wani zababben kansilan karamar hukumar da ya mutu tun a cikin watan Nuwamban bara. Jam'iyyun adawar dai sun zargi shugaban karamar hukumar da kin sanar da hukumar zaben jihar Niger game da mutuwar wannan kansila mai wakiltar yankin Barwa mai suna Honorable Yaya Bala masu korafin dai sun ce a yanzu haka ma shugaban karamar hukumar ta wushe shi ya rantsar da wani da suka ce dan uwa ne ga marigayin domin ya gaje shi Muhammad Musa Zangeru shine shugaban jam'iyyar PRP a yankin Niger ta Arewa ga abin da ya shaida mun ta wayar salula. Eh haka suka rantsar da shi da yake sogo za su rantsar da shi wancan sai sauran jam'iyyu suka haɗa kai suka ce ba su yadda ba ai su ma suna da haƙƙi. da wace suka ci a su ba su kawai ana nan kawai sai aka ce ciyaman na kansu yaran sarki. Shi ma dai shugaban jam'iyyar Abga a jihar naija Aliyu Musa Liman ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Tun da na ji abu na kira ciyaman na INEC na gaya min shi ya ce don Allah don annabi in yi hakuri za su yi bincike akan wannan abu kuma ya gaya min sun yi bincike sun tabbatar da wannan magana gaskiya ne amma ciyaman din ya ba su hakuri na ce a dalili ne da ya zo ya ba ku hakuri in ya ba ku hakuri shikenan ku kun hakura an cuci jama'a. To jam'iyyar da ke mulki a jihar Naija APC ta ce bata ma samu labarin au aukuwar wannan lamari ba, amma ta ce za ta gudanar da bincike, in ji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Naija Alhaji Ismaila Modibbo ta gina. Matukan ciyaman na lokal gamman ya yi haka ya yi kuskure babba kuma jam'iyya za ta ɗauki mataki na hukuntawa a kan shi. Amma yanzu kuna neman ba san da batun mutuwa ba kusan wata hudu ake. wannan labari ba Shugaban hukumar zaben jihar Niger Alhaji Aminu Baba ya ce sai a makon da ya gabata ne suka samu wannan labari, a saboda haka suna gudanar da bincike a kai. Shugaban ƙaramar hukumar da ake zargin Alhaji Bashir Mai Shanu ya musanta cewa ya rantsar da wanda zai gaji marigayin, amma game da jinkirin sanar da hukumar zaɓi akan mutuwar zaɓaɓɓen kansilan ya ce kuskure ne. nan ne falastin suna yake ni na ba na ba ba da mu ne aka kuma mutum ba a yi ba da wuri ba sai to shine ne ba su hakuri sai don Allah a muna abuwa don Allah na neman alfarman wannan don Allah sai muna abuwa Lauya mai zaman kansa a jihar Niger barista Ibrahim Rege ya ce hatta jinkirin sanar da hukumar zaɓe batun mutuwar wanda jama'a suka zaɓa babban laifi ne a kundin tsarin mulkin ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari kafin da mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Za ga cikin Lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga Shin jirgin ƙasa ta jiya, dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba, an yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi. don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau matukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi to madalla ka a manta ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti goma kusan sha uku kenan na dare a don washington ga kuma shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum Yau za mu ci gaba ne da jin ta bakin Malam Aminu Inuwa da ke zama mahaifin yaron da aka sara a ka har ma abin ya shafi jijiyoyin da ke kai saƙon aiki zuwa ga hannunsa da ƙafarsa na dama. Wanda hakan ya sa ɓarin jikin ɗan nasa guda ya daina aiki. Malam Aminu dai ya zargi alƙalan da suka yi wannan shari'a da yi masa hanya-hanya saboda cimma wata buƙatar ta daban. Za mu ɗaura ne a daidai inda muka tsaya a makon da ya gabata. Suna Nasir Hashin Gumel.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 hoton ya nuna saran da aka yi wa ɗana shine jawo ɗana ya rasa hannun dama da kafar dama amma shi alƙalin da ya bani mamaki ni ya sa in kawo shaida tura ma yi ma aje a binciko ba ma ni in je binciko ba wai bayan kun yi zaman asibitin malam aminu ne ka shigar da ƙara da baka gamsu da irin gudunmuwar da ake baka ba ta kula da lafiyar yaran nan kenan kwarai kuwa shine dalilin da ya sa na ce to da abin ya kai ga haka su ba su cika alƙawari ba kuma suna ci min zarafi yaron ya gani yana zagi na akwai kuma shaidu shi ibrahim da eh, kamar me kamar yaya ki zagin ka eh, akwai lokacin da ma a shar ma yi akwai ranar ko da zan wuce wani yaro ya masa wani kirari daga nesa na zo dab da shi sai ce ni kuma ina da makami ba haska uku kamar misali ne ka ce yaron da ka sa rafa yana da gata shi kuma sai ce ni kuma ina da makami ba haska uku na faɗa wannan an sa shi ne ya rika tsokana ta dan ne rigima da shi sai a zo a ce shi kenan ba kes magana ta wuce da mun yi faɗa to ni ya san me nake to da baka gamsu da irin yanayin gudunmawar da suka bar wajen eh, sha'anin dauniyar lafiyar nan eh, shine ka tafi kotu shine na tafi kotu to wace kotun ka je na je kotun yan alluna hmm. kotun alƙani to a nan ne aka yi mana shari'a da wace da'awa ka je gaban alƙali na je gaban alƙali da neman a fi min haƙƙina ga abin da ya samu ɗana an sare shi kuma ba a taimaka min ɗin ba kuma yaro na ciwon zarafi Mm. to wai kafin ka je kotu tun da ka ce kun yi kamar yarjejeniya duk da cewa ba a rubuta ba a gaban 'yan sanda a sharaɗa um, ka koma wurin 'yan sanda tun da a gabansa aka yi cewa wato mahaifin yaron nan baya taimaka min da komai gashi ina wani da yaro ban koma wajen su ba ban koma wajen su domin su 'yan sanda wanda ke ke hannunsa farkon ma fara ma bayan mun fito daga ah, asibiti na buga masa wa da ina da sai na ce masa ina son za mu yi shari'a da wannan mutanen sai ya ce mu in bari sai san da ya neme ni duk na buga wasu sai ya ce in bari sai ya neme ni na ce ina son fina shari'a sai da ka bari sai na neme ka to shine ni ma sai na bunyiwa ta wata kafar dan a bi mu haƙƙina to ta nan ne aka yi magana da 'yan sanin sharaɗa so shine kuma suka neman ɗin daga baya har ma shi wanda kesin ke hannun nasa ya gaba na kuri ya ce shi ba za a wace gaba kabi eh, akwai wani aboki na jai'o ne ne magana da shi shi kuma ce to a shi akwai dan sandan da ya sani babba ne zai magana da shi ya shiga cikin al'amarin ya yi magana da shi ya zo ya shi kuma ya magana da police station na sharaɗa su kuma suka ce eh din akwai shi amma ya din yanzu babu shi sai shi kuma case din ah, akwai shi kes bai mutu ba domin dan uwan mu aka sara wada saboda haka ba mu yadda ba to anan ne shine shi wannan wanda kes ke hannunsa ya neme ni ta bani hakuri sannan aka kira ni na je da ni da su aka tura mu kotu daga nan ah, ne kuka je kotun yan allana to kamar da kuka je gaban alkali me kai da wace da'awa ka je me ka nema kotu ta yi akai to da farko dai bayan allana muka wuce direct ba akwai kotu ta wajen yan wajen gidan sarki to nan muka fara zuwa ta kudu ta kudu to daga nan da na ga da tafiya take tafiya Shara tana tafiya wainiya. sai na hankali na ya tashi wai kotun kotun ce ko ta addinin musulunci kotu ce ta masu rawani ta addinin musulunci hmm. to da na rika ganin abin ban fahimce shi ba sai na yi magana a Shi shine sai aka canza mu kamar ya baka fahimci tafiyar kotu ba eh, saboda to ni dai shi kansa alƙalin da ya duba ya tambaya yaro kai ka sare shi ya ce ba shi ya sare shi ba to ya aka yi sai ya ce wai shine sare kansa da kansa to shine ni kuma daga shari'a sai na zo da shaidu ko da suka nazo da shaidu sai suka ce sai ya ce eh abinda aka yi eh shine ya sari yaro to kuma sai ga ana ta daga ana cewa to mu je mu dawo ranar mu dawo ka sai na ce to ni wannan aje a dawo din jiki na fara bayan cewa ina ganin ba za a yi min adalci ba shine nan ne ka fara eh, jin rashin gamsuwa kenan da tafiyar shari'ar haka yake saboda haka ni ma na bi ta wata kafar ta ina son sai an bi min haƙƙi na akan ɗana saboda aka mai da ita zuwa da yan alluna uh, wata kafar ka bi ta a canza maka kotu ko kuma a yi wani abu ta canza mun kotu mm. da aka canza aka mai da mu yan alluna yan alluna kotun alkani shi kuma alƙali alƙani a nan shi ma sai zo in ana shari'ar idan ina magana zan fito da points na yadda abubuwa su za ka fito da wasu bayanai da yadda ka sani eh yanzu zan fito da bayanai da da kotu da jama'a za a fahimta mm. sai alƙali ce wai in shiru ya isa ya isa ka ya isa haka to a wannan ya isa haka sai nake ganin cewa za a yi mutane su gane wa kun shiga alƙawar zai gane yaya wani hali muke ciki kana nufin ka ce ba a barin ka yi magana a kun an zo shari'ar eh, akwai lokutan da ba a bari na in yi cikakken bayani don kaga misali akwai lokacin da alƙalin ya ce ni na zo da shaida ta cewar ɗana an masa aiki a asibiti shi kuma yaron sai tambaya da kai ba kana da shaida sai ce yana eh, da shaida ce wace shaida sai ce yana da hoto likita ya ba su hoto ya nuna dana ɗana ya warke to wancan hoto da kake zargin sun sace kenan eh eh ni kuma shi hoto ni na aiki a asibitin Asma'u Memorial Hospital na kanin na ne hmm. cikin 1980 da zuwa wani lokaci a yadda tsarin hoto na x-ray ke ba irin sauran hotuna ba ne na gama gari hmm. hoto ne irin wanda in aka ɗauka sai dai a sake ɗaukan wani wani kuma ba shi da dama shi a matsayin likita ɗau hoton ka je ba wani idan ka zo da hoton gaban likita likita zai duba ya tsaro shi karanta sakamako sai ya rubuta sakamakon a fayil ɗinka sannan ya baka hotonka a hannu to me ya kawo fura a zanin banda ka zamun damu me ya kawo hoto na shiga hannun sun ba sata hoto da suka yi ba eh, amma shi wancan hoto da kake cewa sun sata har ma yake eh, da'awa gabatar da shi a kotu menene ne bayanan da suke ci ya nuna cewa kafin a sace shi din ya nuna likita ya nuna cewa ka ya warke ne ko kuma ya likita ya nuna cewa wannan sakamakon sarin da aka wadana shine ya jawo na ya zama paralyzed abinda sakonkwai nuna ke eh, to amma shi kuma ibrahim da shi ne ya sare eh, ɗanka aminu me ya kai shi eh, gabatar da shi wancan hoto a gaban alkali me yake so cimma ni a fahimta ta dramatizing abin aka yi domin hoton nan babu dama ba wanda ya sai rike ma hotonka da suka zo da hoton inda na san cewa ba za mu adalci ba sai ni an sa an fito da sakamako an karanta amma shi hoton ma ba a zaro shi ba sakamakon cikin fayil ɗin hoton ba a fito da shi an karanta ba a jima mai aka ce a ciki wai kotu ita ce ko alkali ne ya bukaci aka yi hoto don a tabbatar shi ne shi kuma wancan yaro ibrahim ya kawo wannan hoto ko kuma a'a ya aka yi alkali ne bayan ya duba nasa eh, eh, dalili sai ce shi kuma ya kai fa kai ma kana da naka taka hujja za su nuna cewa eh, ba ka da matsala a wannan abin kaza sai yaro ya ce eh ina da to mene ya ce hoto ne ɗauko hoton to ai kamata alkali sai ya sa a zaro hoton sannan a karanta kuma sakamakon kuma tabbatar da cewa eh kuma shi likitan ma da ya bada hoton ya zo dan ni a lokacin na shi alƙalin to in dai ba shi satin to likitan ne ba su barawo ne zan yi shari'a da likita ko da likita ne Allah ya kai mako mai zuwa za mu kamo karashin korafin Malam Aminu Inuwa wanda aka sari ɗansa a har ta kai gabarin jikinsa na dama ya daina ai Daga nan kuma za mu fara jin ta bakin ɓangarorin da ya zarga. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwali, nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida sarfilo Hashim Guman yanzu kuma ga sharhin jaridun ƙasar Kamaru daga Muhammad Awal Garba. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Informatin. An da tarwato mana cewar jam'iyyoyin adawa na kasar jamhuriyar Kamaru guda biyu, SAF da MRC sun yi kokarin ganin cewa za su dunkule waje daya domin balantan jam'iyyar shugaba biya na zaɓen da za a gudanar a shekarar dubu da goma sha takwas ɗin nan. Sai kuma jaridan Nouvelle Expression an da ita kuma ta labarta mana cewar rikicin jihohin 'yan awarin Ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru guda biyu ya sanya mazauna wannan bangaren cikin halin ni'yasu. Kasancewa irin yadda yanzu haka kasuwanci na yau da kullun da kuma makarantun ɗalibansu da malashin ingantaccen tsaro a wannan bangaren sai kuma jaridan finance de afrique an da ita ma ta hango mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru za ta zuba miliyar goma sha uku na sefan kasar domin farfado da noman kakau ko gawa a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru kasancewar a shekarun baya Ƙasar kamaru tana daga sahun gaba-gaba a nahiyar afirka wajen noman kakau ko gawa sai kuma jaridan leju an da ita ma ta hango mana cewar a gunduman bambutus da ke lardin jihar yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru mazauna a wannan bangaren sun samu kansu cikin wani hali kasancewan suna samun barazanar rashin tsaro a wannan shashin yanda ake yi wa al'umma kisan ɗauki ɗaiɗai jaridan le point ita kuma ta tsegunta mana cewar ministan ilimi mataki na farko uwar gida alim hadiza kotun masu binciken manyan barayin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta mika mata wani sammaci domin ta gurfana a gabanta za a yi mata binciken waɗansu makudan kuɗaɗe ne wanda suka yi ɓatan dabo a hukumarta sai jaridan economy an da ita ma ta fallasa mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru za ta sayi makamai daga kasar sinko domin kare kanta daga irin hare-haren ta'addanci da yake faruwa a kasar jaridan preveo kuma ta shaida mana cewar 'yan bindiga a jihar kudu maso yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru sun wa tawagar da suka raka gwamnan jihar wuta a yayin da yake tafiya birnin boya an da gwamnan ya sha da kyar da masu rufa masa bayan jaridan guardian de post kuma ta ce ƙasar amurka ta damu na irin kisan da ake wa fararen hula a jihar Baminda da kuma jihar Boya cewar kisan da jami'an tsaro din suke yi yana wuce gona da iri kuma suka ce a mutunta dokan ƙasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya sai kuma jaridan horizon an da ita ma cewa ta yi ƙasar burtaniya ta buƙaci ƙasar jamhuriyar kamaru da ta gaggauta buɗe tattaunawa tsakaninta da 'yan awanin ingilishin ƙasar domin mutunta hakkin bil'adama a ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan de son an da ita ma ta ce shugabannin jam'iyyun adawan ƙasar jamhuriyar kamaru na sjf sun ce a cikin watan mayu mai zuwa za su kai ziyaran gani da idanunsu a sansanin 'yan gudun hijira na bangaren ingilishin kasar wanda yanzu haka suke jirgi a ƙasar tarayyar najeriya muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru. To madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto da lokacin gami na aiko isa mai saƙo na da 'yan arewacin 'yan Najeriya. Allah ka ba kamar ƙarshen ta'addanci arewacin Najeriya. kuma masu cewa buhari ya gaza yan jam'iyyar bdp abin kunya na gare su kuma allah ya so wadda kowa shekara takwas sai ya shekara takwas in allah ya yarda muna tare da shi dubu so dubu assalamu alaikum ah, assalamu alaikum ne magana malam malam ne ranar gora gora sai ga masu yi buhari makauniyar kiyayya cewar ana hakuri kuwar allah ikonsa maganar da ya faɗa ba karya bane gaskiya cewar wasu daga cikin matasan najeriya ba sa son neman na kansu ne a ba su haka nan kuma wannan magana gaskiya ce ko garin mu ka zo zan nuna maka saida inda akwai wani malami mai bada taimako in ka zo ka layin da ake gidansa haka ne akwai wani kaya soja in ya zo garin mu in ka ga yadda matasa suke cincirin a gidansa akwai dan majalisa mgg in ya zo haka mutane suke to magana da buhari faɗa gaskiya ce ba ƙarya ce ba yadda kawai wanda baya son gaskiya na faɗa sai ka kama an zage yadda kuma gaskiya ya ka kinta sai wahala assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika na magana alhaji musa amerika siya kiran najeriya mazan gobe ina son in ja hankalin matasan najeriya game da kalamin da muhammadu buhari ya yi kalamin da muhammadu buhari ya mai kyau ne ni matashi ne tsakani da allah ina son in ja hankalin kuma sasa kakko in wanda wannan magana maganar da Muhammadu Buhari ya yi ta ne don son ku ya yi ta ne don ku gyara zukatan ku ya yi ta ne don ku mai da hankalin ku ku nemi na kanku Muhammadu Buhari kalamin da ya ba ya fata kuma da kaunan mu ne yake yi don mu san abin da muke yi ina fatan Allah ya sa matasa kun gane salamu alaikum ina so zan ba da ra'ayina ne dangane da tsaya da shugaban kasa Buhari ya ce zai yi takara a shekarar 2019 to a yanzu gaskiya ni ina ganin sai bai kamata a ce ya ma ƙara neman wani maganar takara ba in dai za a samu shugabanni irin waɗannan wanda suke haka da to gaskiya ƙasar nan ba ta ci gaba ba na gode ni na habibu injiniya daga nan karamar kuma bako da jihar katsina to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice. yau laraba kotun kolin amurka za ta saurari muhawara kan ko shugaba donald trump zai iya takaita shigar matafiya cikin amurka waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe wanda kuma har ila mafiya yawansu ƙasashen musulmi ne ƙasashen sun hada da iran libya kore ta arewa syria venezuela somalia da kuma yamal tun bayan da ya hau kan karagar mulki trump ya fitar da tsare-tsarensa na shige da fice a amurka matakai biyu da ya ɗauka kan haka na baya-bayan nan an aiwatar da su ne a mataki na wucin gadi yayin da mataki na karshen nan ba shi da ranar ƙarewa tare da yawa amurkan wani alkalin kotun tarayya ya ba gwamnatin shugaba trump umarnin ta samar da kariya ga wasu bakin haure 800 da suka shigo ƙasar nan tun suna ƙananan yara wanda aka fi sani da dreamers a turance a wani mataki na shure shirin da shugaba trump yake sanya aiwatar na kawo ƙarshen wannan shiri da ake kira daka a takaice wanda shi ya ba da dama bakin hauren suke na amurka ba tare da takardun izinin zama ba alkali john bates ya kuma umarci hukumar tsaron cikin gidan amurka ta homeland security da ta karbi takardun sabbin masu shigowa amurka to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirye shirye na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ji wasu abokan aikinmu za su zo da sabbin rahotanni da sauran shirye shiryen mu yanzu a madadin mahmud lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma solomon abu da ya shirya ya bada umarni da kuma mu na wannan hantsi darrell smith baba ya kuma ne ke sallama da ku daga nan washington dc a huta lafiya sai an ji